Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a yau duba na tsanaki za mu yi dangane da abubuwa da dama musamman wasanni da aka murza a gasar cin kofin nahiyar Afirka yayin da yanzu kan fa saura kiris jifar yara kungiyar kwallon kafa ta super eagles ta najeriya ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka inda yanzu kam ya riga da ya tabbata cewar super eagles ta dangana wasan karshe na wannan gasa bayan ba ta kashi da aka yi tare da yin kari jini buri jini a karawar super eagles ta nigeria da kungiyar kwallon kafa ta kasar wato afirka ta kudu a wasan kusa da na karshe na wannan gasa na cin kofin nahiyar afirka za mu dubi yadda aka yi kungiyar ta super eagles ta kai ga wannan mataki tare da duba na tsanaki dangane da karawar kungiyar kwallon kwallon gaba ta kasar wato Congo da kungiyar kwallon gaba ta kasar Cote inda yanzu kan ya riga ya tabbata cewa za mu kana ne da kungiyar kwallon gaba ta kasar Cote d'Ivoire mai masaukin baki a wasan karshe na wannan gasa za mu dubi waɗannan wasanni kafin daga bisani mu dangana na turai domin ka maka jawabi dangane da abubuwan da suke faruwa duk da cewa a yau fa hankalin mu zai fi karkata ne matuƙa akan kungiyar kwallon gaba ta Super Eagles ta Najeriya amma kafin sannan malam akwai rawar da magoya bayan kungiyar kwallon gaba ta mu Madrid suka taka kama daga kan shugaban mugabayan bayan kungiyar da shi karan kansa sarkin yakin kungiyar ta Real Madrid da mataimakinsa duka dai gaba ɗaya mugaba bayan mai Real Madrid rusu. aka danko min sako mai kauri daga hannun su ana um, maganin su dawisun kungiyar ta Real ana maganin su wato dallatin kungiyar kwallon gaba ta Real ana maganin su turakin kungiyar kwallon gaba ta Real Ibrahim Dawakin Dakata gabaki ɗan su ilahirin magoya bayan kungiyar kwallon gaba ta Real aka bayyana cewar an miko sako daga hannun shugaba aka danka min sako mai kauri daga hannun kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid din gabaki domin ganin cewa an bani kwarin gwiwa ci gaba da ka bayani bayan wannan sako ya zo sai ga kuma nasarar da super eagles ta najeriya ta samu a karawan da ta yi ta dangana wasan karshe na gasar cin kofin nahiyar afirka malam na rasa ma ina zan sa kaina duk da cewar fa super eagles ta tara mana ruwa a zuciya malam hankali ya tashi mun shiga cikin kalubale ina gaya maka na wani lokaci kafin muka samu nasarar dangana wannan wasa na karshe ina gaya maka an jiki billahi lazi zuciya buga amma fa dole ne mu gode wa ilahirin ga bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid gaba kidan su godiya ta musamman ga ga bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tabbas sun taka rawa ta gani in fada tabbas sun taka rawan da ya dace wajen ganin cewa su ma sun bada ba'asi kamar yadda shi sarkin yaƙi ya faɗa sun mai da martani ne ga bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na rawar da suka taka su ba inda suka dunkulo sako mai kauri ta hannun shugaban su wato Ivy suka danka mun domin ganin cewa an ci gaba da bada ƙwarin biyuwa ana ka bayanai daga sassa daban-daban a daidai wannan lokaci babu abin da babu abin da zan ce sai dai in yi godiya ɗari bisa ɗari kuma nima in ci gaba da ɗame wato totir ɗina nima in ci gaba da taka totir ina wuta domin ganin cewa na baku abin da kuke bukata a yaushe a wannan shafi ina godiya da gudumar kuma ga bayan Real Madrid ina godiya da gudumar kuma ga bayan Manchester United da ma kowa da kowa da yake bibiyan wannan shafi masu yin commenting da naga suna korafin cewa ba na kira su to masu yin comments kuma ina godiya da gudumar kuma masu kallo ina godiya masu kallon video su yi like su share duka na gode ɗari bisa ɗari Allah ya saka da alheri babu abin da zan ce sai dai in yi godiya ɗari bisa ɗari kafin mu je ƙungiyar ƙwallon gabatar yau da tunda muna ɗauke da bayanai daga ƙungiyar tunda sun sun taka rawar gani to ni ma dole in taka musu rawa domin ganin cewa na ba da ba asirin gano da kungiyar ta Real Madrid amma kafin nan dukan mu mun tara kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta Najeriya kwarai da gaske wannan wasa wasa ne wanda ya zo da cikakken tashin hankali in ka ji ana cikakken tashin hankali to wannan wasa kenan dan fa bayan kwallon da Victor Osimhen ya zira a raga wannan kwallon ni kai na har ina tuno matakin da nake cikin ga maka bayan wannan kwallo da Osimhen din ya zira Osimhen ya zira kwallo mun gama murnan zira kwallon Victor Osimhen aka dawo da kwallo baya aka mai da mu aka ce akwai bugun da kai sai mai tsaron gida da ya kamata a ba kasar Afirka ta Kudu aka ba su suka buga wannan bugun da kai sai mai tsaron gida suka ci malam bayan wannan lokacin muna zaune a ɗaki mun kai minti uku ba wanda ya ce wa komai kawai duk mun yi shiru saboda daga murna ne muka koma matakin tashin hankali malam kwallo kafa kenan kowa ya tambaye ka me yasa kake kallon kwallon kafa ka dinga bashi misali da irin waɗannan lokutan cikin minti kaɗan hankalinka sai tashi cikin minti kaɗan zaka samu kwanciyar hankali cikin minti kaɗan kuma zaka koma ga matakin murna duk ba wahala abin haka ke amma dai bayani na gaskiya shine da mun fita a wannan gasa a wannan matakin ni ba wanda zan fito sai a sai 'yan wasanmu na baya amma alhamdulillah tunda mun dangana zaga zagaye na gaba ai shikenan Ishaka mutumi na daga kasar Cote d'Ivoire ya lalibe ni shi ba ya ce min ya mara sama me zai yi da Super Eagles ta Najeriya ta samu tikitin wasan karshe na wannan gasa amma ni dama kamar da na faɗa wannan wasan Victor Osimhen ni dama na ji a na zai tashi ya fara taka rawar da ta dace kuma kaga abin da ya a wannan karawa malam ka kalli kwallon da aka samu gud da kai sai mai tsaron gida ya shi ya karbi kwallon ya nuna iyakar iyawansa mallan ya dauka ya fita daya biyu ya shiga ya fita ya kuma tafi Ɗan wasan baya na kungiyar ta ƙasar wato Afirka ta Kudu ya kwashe shi aka ba bugun da kai sai mai tsaron gida. Kaftin ɗin ƙungiyar ta Super Eagles ta Najeriya a filin wasa William Toss Ekong bai yi wasa ba. Ya zira wannan kullu a raga Super Eagles ta shiga gaba a wannan karawa. Bayan nan Alassan Yusuf da muke ta kiran a saka shi a saka shi Alassan Yusuf kai kuma waya aike ka duba da kyau kafin ka sa kafa mana Alassan Yusuf Alassan Yusuf kawai je kwashe dan wasan kungiyar kwallon gaba ta kasar Afirka ta Kudu aka bada bugun da kai sai mai tsaron gida aka warware mallan hankali ya tashi na ga maka jini ya hau amma ya kamata ma a ce da a bayan hutun bayan an tafi karin mintuna talatin din nan ya kamata a ce Super Eagles ta Najeriya ta zira kwallo kai kwallon da Alimul Lukman ya samu ma kafin a tafi karin mintuna da ya kamata yanki mai tsaron ragan ne mai tsaron ragan ya riga da ya bada karfin sa ta nan yanki shi ka fita ta nan shi kuma sai ya fita ta wajen da mai tsaron ragan yake ai kaga ko kenan da ya kamata a ce mun doki su amma dama tsoron mu nan yanzu a wannan tawaga ɗan wasan mu na gaba rashin taka wanda ya dace da suke yi a gaban raga amma dai Victor Osimhen ya so ya nasa kokarin amma sai dai abin ya kiwa saboda kuskure na muka tafka wajen tsaron gida amma dai na ga maka wasan ƙarshe insha Allah nan ne Victor Osimhen zai zira kwallo kuma mu lashe wannan ƙasa kwarai da gaske duk da cewar masu masaukin baki ne gungiyar kwallon ta kasar Cote wanda suka samu nasarar doki jamhuriyar Congo da kiɗe tak mai ban haushi Sebastian Halle dan wasan gaba na kungiyar shine ya zira wannan kullu kuma suka samu nasarar dangana wasan karshe na wannan kasa. Duk da tsoro da mutane suke da shi a cikin zukatansu daga sassa daban-daban dangane da wasan karshe duba da ciwon da masu masaukin baki ne amma fa ni kwarai da gaske bana tsoro ko na minti guda. sarkin yakin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, kungiyar kwallon kafa ta Kurra, shafin Kurra, sarkin yakin Super Eagles ta Nigeria mai dubun zinari yace kada kowa ya ihu, kada kowa ya wani murna kawai a ce alhamdulillah gode wa Allah. To alhamdulillah sarkin yaki. Mun faɗa kwarai ko da gaske. Shi ba shugaban magoya bayan eh, Super Eagles ta Nigeria, hankalin sa ya tashi. Kwarai ko mataimakin shugaban magoya bayan Super Eagles ta Nigeria, shi ma hankali an samu tashin hankali. Da aka ce bugun da ka sai mai tsaron gida. Ina ga maka a wannan bugun da kai sai mai tsaron gida tun da tare mofi ya buga kwallonsa na gane cewar super eagles ta najeriya ta shirya wannan bugun da kai sai mai tsaron gida duk sun yanke hukuncin a tsakiya za a buga kwallon musamman mutum na farko saboda mai tsaron ragan zai kwanta yawa damun ana tsoron mai tsaron ragar ne saboda ita afirka ta kudu fa dama lissafin ta gabaki daya tallaka akan yanda za a yi a je ga wannan mataki na bugun da kai sai mai tsaron gida ne a wannan wasa baki daya muka kai su kuma muka ba su mamaki billahi lazi ai dama kwallon da gula ya gani shi yake iya kabawa. wanda bai gani ba bai isa ba ai kaga mai tsaron ragan mu da iya Stanley Bali. kaga ya buge sai suna sun da iya ya buge ne daya ba da muka zubar Ola Olu Aino sama ya bukata shi ban san me yake tunani ba dan wasa na ne wannan Ola Aino yana kwallo sosai a wannan gasa amma yazo sky yazo zubar da wannan bugun da kai sai mu gida. A nan ne jini na zai da wannan matasan Real Madrid ne cewa jinin sa ya kai 150 ni na 1500 ya fada ni na ya kai 15000 ina gaya maka na tsorita amma da kasar amurka tukudu suka buga na suka zubar na shi shikenan sai kuma captain william thomas ekong ya zo shi ma ya zira tasa shi shikenan ai daga nan kan mun san mun riga mun dangana wasan karshen nan kelaci yana ci ina ganin shine na ciya magana ya kare ai mun tafi wasan karshe kawai dai mun lissafin yin da za mu lashe wannan wasa yanzu kam ya zira wannan kullo shikenan aka tafi biki ina gaya maka ka san dama su yan najeriya in suka samu nasara akan abokan karawarsa irin waɗannan wasannin malamai taka musu birki sai a shirya to haka dai ake nan a shafuka daban-daban shafin x ne instagram facebook ko ina malam 'yan najeriya ne suka mamaye ko ina da ko ina yanzu wasu ma cewa suke stanley nwabali mai tsaron ragar kungiyar ta super eagles ta najeriya saboda irin rawar je taka daga tunubu shugaban ƙasar najeriya sai shi kwarai ko da gaske amma dai Stanley Nwabali gaskiya ya cancanci yabo na musamman saboda rawar da taka a wannan gasa ba ma a wannan wasan kusa da karshe ba tun daga fara wannan gasa zuwa yanzu akwai matakin da aka kai Fox gaban kowa ya faɗi da Stanley Nwabali ya samu rauni ina ga akarawa da kasar Kamaru ne ana tunanin ba zai murzale da akarawa da kasar Angola ba ya dawo ya shiga cikin wannan wasa kuma a kusan mintin farko na wannan wasa ya tara wata kwallo da ya kamata a ce ta shiga ragar Super Eagles ta Najeriya Stanley Nwabali ya cancanci yabo na musamman Stanley Nwabali yana taka rawa a wannan gasa kuma ko shakka babu yanzu kam Super Eagles ta Najeriya bayan shekara da shekaru ta samu mutum guda wanda zai mai gurbin wato Vincent Inyama a cikin togar kungiyar ta Super Eagles ta Najeriya saboda rawar da Stanley Nwabali yake taka a kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta Najeriya a wannan gasa idan ka duba lissafin yadda ke babu abin da zamu ce wa tawagar Super Eagles ta Najeriya sai dai mu ci gaba da addu'a kawai muna yaba rawar da suke takawa Victor Osimhen mallan dama na riga na faɗa yanzu ne lokacinsa kuma ya fara aiki Stanley Nwabali ya ci gaba da jan sa, amma dai ina fatan zai da sunusu zai dawo don ko da kuwa yana tafka kurakurai yau da gobe jibi ana buga naga amfaninsa kwarai da gaske da kawai Ola Olu a ya ci gaba da buga ta a gurbin sa na lamba biyun nan shi ma zo ya cike gurbin sa na lamba uku ya fi mana rufin asiri dan aina ya bata a wasan a wani mataki lokacin da muke matukar bukatarsa sosai ma kwalli gurbin lamba biyu kuma Bruno Bruno Onyema ya yi kokarin sa so sai ma ku yayi kokarin sa ko Bright Osai samu ne yayi kokarin sa ko shakka babu amma dai muna buƙatan Ola Aina ya buga wannan gurbi zai ya tare nasa Calvin ogilun Basi yana taki masa bashi kuma Sami Ajayi yana tare masa William Trust ekon yana nan a bangaren tsakiya mun shiga wasan karshe karo na farko bayan shekara kusan goma sha ɗaya a gasar cin kofin nahiyar Afirka yanzu kan gaba ga kofi gwarai da gaske masu korafi dangane da Ahmad Musa kowa ya kwantar da hankalinsa insha Allah Ahmad Musa zai girgiza kofi bai buga minti ko guda ba ba da ma so ya buga minti ko ɗaya ne a bashi kamfin kamtin ɗin san an tashi a wasa girgiza mana kofi kawai shi kenan ya gama nasa buƙatar mu ta biya sosai ma ko mun gode kuma ya zai kafa tarihi dole saboda shi da Kenneth Omeru ne suke cikin dogar Super Eagles ta Najeriya da suka lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka na ƙarshe yanzu gashi har yanzu yana nan wanda wannan ma ya tabbatar maka da iyakar iyawansa wanda shi yasa har yanzu yake cikin togar Super Eagles ta Najeriya ko shakka babu idan ka duba lissafin yadda ke Za mu jira mu ga yadda lamarin zai kasance dangane da Super Eagles ta Najeriya a daidai wannan lokaci. Malam jama'a sun kira ni daga sassa daban-daban, sun turo sakonni daga sassa daban-daban. Masu godiya, masu taimurna sun zo, masu tura sakonni sun tura. Akwai mutanen Barcelona da suka turo sakonni daga sassa daban-daban amma sai mun je na gaskiya. Akwai mutane daga sassa daban-daban wanda suka turo sakonni saboda nasarar da ita kungiyar ta Super Eagles ta Najeriya ta samu. Idan ka duba lissafin yadda yake a daidai wannan lokaci akwai wato MT Idris wanda shi saboda nasarar da Super Eagles ta Najeriya ta samu ya lalube ne ya turo sako ce wannan da ta haifafen bidiyo da Allah da Annabi kwarai da gaske shi ma Ahmad wato mutanen kungiyar Olympic ta Barcelona daga kasar Algeria ya lalibe ne ya turo sako yace a sa data ko shin ce data ma turo karan katakab mai kauri ina ga maka data mai nagarta data mai nauyi ya turo yace ga wannan a faifan video saboda nasarar da Super Eagles ta Nigeria ta samu da kuma kungiyarsa ta Barcelona akwai bana shugaban magoya, bayan kungiyar ta Barcelona shi ba ya lalibe ni muka tattauna ya kuma turo sako dangane da nasarar da kungiyar kwallon gaba ta Super Eagles ta Nigeria ta samu Nura Wai da kai ma sakon ka shigo saboda nasarar da kungiyar kwallon gaba ta Super Eagles ta Najeriya ta samu duka mutanen ƙungiyar kwallaga gaba ta Barcelona muna godiya ɗari bisa ɗari, sai dai mace Allah ya saka da alheri ko shakka babu amma fa dole ne mu je Madrid saboda sakon Madrid ɗin nan ya nuna a haruna tun kafin ma Super Eagles ta Najeriya ta murza wasanta sako ya shigo daga hannun ilahirin magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ga ta Real Madrid babu abin da zan ce sai dai in yi godiya kuma dole ne mu shiga ƙungiyar? akwai bayanai kan Kylian Mbappe akwai bayanai dangane da raunukan yan wasa da Madrid take fuskanta a daidai wannan lokaci a shirin da suke na garin kungiyar ƙwallon kafa ta Girona inda anan ne dole hankalin mu zai fi karkata Nacho Fernandez bai yi atisaye tare da togar 'yan wasan farko na Real Madrid ba. Vinicius Junior shi ma haka. Antonio Rudiger kuma an ganshi akan ciyawa yana wasu 'yan guje-guje amma bai kasance tare da togar farko na Real Madrid a bangaren Atisayen ba. Duk da cewa akwai sauran kwana biyu zuwa uku kafin Real Madrid ta tunkari kungiyar ƙwallon ta Girona a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain. bayani na gaskiya da ya fito a wannan matakin shine ana tunanin duka waɗannan 'yan wasa uku zai wuya su murzali da a karawar yau duk da ƙungiyar ƙwallon Fata wato juruna a wannan wasa saboda raunukan da suke fama da shi wanda hakan ya tilasta wa Ancelotti ya shiga nazari dangane da ƙalubalen da yake fuskanta na tunkaran wannan wasa saboda idan babu Rudiga babu Nacho Fernandes Aurelion Tchouameni ya dawo to watakila shi zai hada tare da dan wasa Dani Carvajal su cike gurbin tsaron baya ta tsakiyar kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid wanda kuma hakan ko shakka babu zai bude masa aiki zai bar shi da jan aiki a cikin togar kungiyar ta Real Madrid wajen ganin cewa ya shawo kan lamura a bangaren tsaron bayan ko shakka babu Madrid tana fuskantar kalubale ko shakka babu dangane da raunukan 'yan wasa. Carlo Ancelotti ya san cewa akwai jan aiki a gabansa dangane da raunukan waɗannan jerin 'yan wasa a daidai wannan lokaci. musamman ma Vinicius Junior wanda har yanzu babu tabbacin cewa zai murmure koko a da kuma dan wasa Nacho Fernandez wanda shi ma wasu rahotanni sun nuna cewa kawai aiki ne masa yawa a jiki shi yasa ya kasance baya cikin togar ɗan wasan Real Madrid aka dan takaita masa hutu domin ya shiga ɗakin daga nauyi atisayi kafin kuma ya ci gaba da murza atisayi kamar yadda ya saba a togar Real Madrid a ranar Alhamis. za mu jira mu ga yadda al'amarin zai kasance Eduardo Kamavinga an tabbatar da cewar sa kalau shi tsallan ma da na gina a cikin ɗakin atisaye kawai na gane cewar lafiyarsa kalau kaga wani tsalle da yi billahi lazi an ganshi a filin wasa kawai ya saka jiki suna murza kullum da su Luka Modric da su dan wasa Jude Bellingham a cikin togar kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance da dangane raunukan waɗannan yan wasa wanda rahotanni ke cigaba da kai ka akan su Chouameni ya dawo dama kamar da na faɗa amma dai Antonio Rudiger Nacho Fernandez da Vinicius Junior har yanzu babu wani tabbaci a kansu dangane da cewar za su kasance a cikin dogar Real Madrid da za su murzale da akarawarta da kungiyar kwallon gaba ta wato juruna wasan fafatukar neman saman teburi a gasar cin kofin La Liga ta kasar Sifaniya. A shagon ana ruwa Habal Medicine Madi har yanzu fafatukar neman hawa saman teburin ake yi idan har ka dangana wannan shago. Saboda ba idan ka je wannan shago tabbas magungunan da zaka samu kai ma za ka samu damar ɗarewa saman teburi ka kuma dangana wasan ƙarshe kamar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Super Eagles ta Najeriya saboda babu mai iya taka maka birki ko shakka babu shagon ana ruwa Habal medicine ya kama maka maganin nan nami aniu magani ne mai nagarta da kuma tasiri magani ne mai matukar amfani ko shakka babu idan har ka dangana wannan shago musamman in ka ballaki wannan magani wanda ke ka sauki wajen matsalan mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji kaikayin gaba ko cututtuka da mata suke ɗauka wajen yin al'ada ko ciwon ido ko tari ko cututtuka da ake ɗauka wajen mu'amala da iyali wannan shago da ana ruwa herbal medicine yana kama ka sauki idan har ka mallaki wannan magani na mi'anu tabbas za ka ji daɗinsa saboda nagartarsa da kuma tasirinsa kai ba ma shi ba akwai maganin da na red lion wanda magani ne mai matukar amfani tare da nagarta magani ne na karfin gaba wanda idan har ka dangana wannan shago na ana ruwa herbal medicine kala labu wannan magani na mi'anu ba za ka yi nadama ba ko na minti guda ka dangana shagon ana ruwa herbal medicine ka ce a baka maganin hawan jini saboda akwai maganin hawan jini sadijan a wannan shago ga maganin nan na kansa wanda shi ma akwai shi a shagon ana ruwa herbal medicine ba ma anan suka tsaya ba akwai maganin ciwon koda wanda shi ma akwai shi a shagon ana ruwa herbal medicine idan ka dangana ka buƙaci wannan magani ko shakka babu zaka ji daɗin sa idan har ka mallake shi sifili takwas biyu biyar uku bakwai biyu bakwai hudu da kuma sifili bakwai uku uku bakwai uku ɗaya ɗaya biyu su ne jerin lambobi da zaka iya lalibar shagon ana ruwa habal medicine ka gaya musu damuwarka a ko'ina kake a faɗin duniya kuma insha Allahu za su tallafa maka wajen ganin cewa an baka magungunan da suka dace domin ganin cewar ka murmure ka samu cikakken lafiya ba ma waɗannan jerin cututtuka da lissafi ba kowane irin cuta kake fama da shi ka ji shagon ana ruwa herbal medicine wala Allah kana fama da kyanda ne wala Allah kana fama da wani cutan sikila ne duka ka je shagon ana ruwa Habal medicine ka gaya musu damuwarka in Allah yadda idan har aka baka magani zaka dawo gobe kai godiya ka kuma nemi a ƙara maka mako shakka babu saboda nagarta da kuma tasiri da irin rawar da maganin zai taka maka idan har ka mallake shi insha Allah mu tsallake shagon ana ruwa bal medicine kuma mu tsaya kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid saboda su Ibrahim da wakin da ka tasimi dubun zinari su bahari lawan malam su Dawisu Abdul Malik sun taka rawa ta musamman gaskiya ko shakka babu ina Bello CR7 ne kwana biyu ya bace kai ni ba sakonnin da ake bi na bashi a WhatsApp wanda zan biyar ya fi 700 fa mutane sun fi 700 ina ga maka ni kaina wani lokaci ma ban ma san ta ina zan fara mai da ba'afi dangane da waɗannan sakonni ba billahi lazi sai dai kawai in ce na gode Allah ya saka da alherin Allah ya bani lokacin Allah da zan zauna a mayar amma ɗari bakwai ba wasa bane ɗaya biyu uku har ɗari ɗari biyu ɗari bakwai fa saboda Allah dan Allah ku dinga haƙuri kun ji na roƙe ku dinga min ahuwa da Allah da annabi saboda jama'an wallahi da yawa a hakan baka san wayan da ake waya inda ka ga wayan da nake ko billahi lazi ka tausaya mini ba Allah hakan ana kokari sai godiya kawai billahi lazi amma dai a Real Madrid a daidai wannan lokaci bayanai sun tabbatar da cewa cefanu dan wasa Kylian Mbappe shine abin da kungiyar ta Real Madrid ta tisa a gaba kamar da muka sani amma bayanai sun nuna cewa ɗauko ɗan wasan shine zai kasance kaman abin da zai ta'azzara kungiyar wajen ganin cewa ta cefanin da ya dace a kasuwar musanyar ɗan wasa mai zuwa rahotannin sun nuna cewa Ellen shi shine dan wasan da Real Madrid take amfani da shi tana yin barazana wa Kylian Mbappe a daidai wannan gabar saboda tana gwada masa cewa fa idan har Kylian Mbappe ya tsaya na wani walawala to Real Madrid za ta mayar da hankalinta akan cefano Kylian Mbappe ne nan ba da jima ba domin gini tur ta samu wannan dan wasa saboda ba ta so a ɗauki lokaci kafin ta karkare cefano yan wasa idan har aka buɗe kasuwar musanyar yan wasa a kasuwar musanyar 'yan wasa mai zuwa bayanai sun nuna cewa yadda madrid ta ɗauki cefano kilian mbappe da mahimmanci kuma tana ganin kamar wani babban kamu haka ita ma ƙungiyar ƙwallon gaba ta wato riyamu duɗin take kallon cefano elin buhalan a matsayin wani abu na musamman kuma babban abu saboda tana ganin idan har ta mallaki wannan ɗan wasa rabi da kwatan damuwanta ya riga da ya ragu saboda wannan ɗan wasa zai kama ta abubuwa daban-daban a cikin togarta kamar yadda waɗannan rahotanni suka bayyana dangane da shi ma ɗan wasa sa Eric da Kylian Mbappe baki daya sai dai kawai mu ce za mu jira muga abin da lokaci zai yi Mbappe dai shine inda hankalin Madrid yake kai wannan barazana ne amma ni na san in ga ga Madrid bata dauki Kylian Mbappe ba to kawai karfin ta ya kare ne ta riga ta gama iya abin da za ta yi dan wasan abubuwan sun kewa. amma dai a wannan matakin da ake irin rawar da Kylian Mbappe ke taka kai ga kwallon da ci ne Izra a ragar Brest din nan kai wannan kwallon ni kana da gani nake wannan yaron fa masifa ne don a wannan kakar fa a watan fabrairu muke amma har ya zira kwalla talatin to daga fabrairu akwai watan maris fa kafin ai ai watan haka january february ko sai an yi watan maris a afrilu a yuni kafin a yuli a karkare kakan wasa ana maganin wani maganin wata uku ake fa kafin a karkare kakar to yanzu ya zira kwalla talatin ana maganin wani kwallo hamsin ne zai ci ba billahi kai kaga yadda ya kwallon ne ya saka ta sa kawai ya ɗirke ta sai zare na gane dalilin da ya yasa magoya bayan Madrid suke son wannan dan wasa kwarai da gaske saboda zamu su suna son dan wasan da ya kowa iyawa ne kamar yadda shi Florentino Perez yake faɗa amma dai za mu jira mu ga da lamarin zai kasance dangane da Kylian Mbappe dan wasan da kungiyar ta Real Madrid take neman sa ɗari bisa ɗari a wannan mataki da muke a daidai wannan lokaci kazalika a gefe guda bayanan da suke fitowa sun tabbatar da cewar kungiyar kwallon ta Real Madrid za ta fita ne domin ganin cewar ta yi wani dabara ta shawo kan dan wasa Lenin Yaro na kungiyar kwallon kafa ta domin ganin cewar bai sabunta contract sa a cikin kungiyar ba saboda idan bai sabunta wannan contract na ba to hakan zai tallafa idan har Madrid ta zo neman sa to kungiyar kwallon kafa ta za ta rage farashin dan wasan domin ganin cewar Madrid ta samu abin da take bukata kamar yadda bayanai ka tabbatar a daidai wannan lokaci an bayyana cewar alƙalimar ididdika suna karkata ne dangane da kungiyar ta Real Madrid ta fita 100 bisa 100 a wannan mataki da ake domin ganin cewar ta mallaki wannan dan wasa wato wato dan wasa Lenin Yaro na kungiyar kwallo fataha wato Lille din a daidai wannan lokaci wanda PSG ita ma tana zaurucin wannan dan wasa kazalika kuwa labarin da ke tsakanin Barcelona da Real Madrid a wannan matakin cewa idan ana maganin kasuwar maganin gasar cin kofin Super League din nan Madrid da Barcelona su ne kan gaba to yanzu bayanai su nuna cewa wannan gasa na cin kofin Super League a shirye suke domin ganin cewa sun dangana kotu sun nemi hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai uefa ta biya su makudan kuɗaɗe euro biliyan uku da ɗigo biyar domin ganin tseko da suka kawo musu a shirya wannan gasa da kuma ƙalubale da suka sanya suke fuskanta a daidai wannan lokaci na shirya wannan gasa wanda har sunan shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai safarin aka bayyana wanda suka ce shine mutumin da yake kawo musu wannan tseko dangane da shirya wannan gasa ban ga laifin masu falikin nan ba saboda billahi lazi suna fuskantar kalubalen su kowa ya ke alakanta shi da wannan gasan gabaɗe kowa sai akwai kuɗi amma duk sun yadda, saboda kungiyoyin duka an hure musu kunne billahi lazi hukumar UEFA ta riga ta gama mamaye ko ina da ko ina kawai kallon su take yanzu ta ɗauke su a matsayin mutanen banza bari dai mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance dangane da wannan al'amari na gasar cin kofin Spanish Super League wacce super league din ma gaba ɗaya kai ba na kasar spaniya ba a daidai wannan lokaci mu dangana barcelona wanda nan ma akwai su ahmad mai barcelona wanda sun turo sako su bana shugaban ba tare da <clears throat> nura waila da duka sakonnin su sun ishe mu a daidai wannan lokaci ko shakka babu mt idris ina ga dan real madrid ne fa billahi lazi dan madrid ne ni jiki na bani ko da bi faɗan ba ina gata faɗan ma amma na manta ne kwarai ko da gaske amma dai bari mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance bayanan da ke fitowa daga barcelona sun tabbatar da cewa kungiyar ta barcelona koda ta ce fanar da dan wasa roland araujo akan euro miliyan 100 a kasuwar muzanyar dan wasa mai kama hakan ba zai sa ta samu sauki dangane da matsalolin da take fuskanta ba wasu rahotanni ma sun nuna cewa lissafin yanzu kawai na sabunta kontragin wannan dan wasa ne kamar yadda muka kawo bayanai a kwanakin baya bayan nan dangane da dan wasa Ronald Araujo na kungiyar kwallon gaba ta Barcelona a daidai wannan lokaci amma dai an bayyana cewa dole ne a wani mataki idan har kungiyar ta Barcelona ma ta samu nasarar cefanar da wannan dan wasa wanda aka ta cefanar da shi akan euro miliyan 100 to fa dole ne sai ta koma kasuwa ta sake sai da wasu daga cikin kadarori da take da shi bayan nan ta da kuma ta yi lissafin sallaman 'yan wasa masu muhimmanci a cikin dogar ta mutum uku kafin ta samu ita cefanar da take bukata a kasuwar musanyar 'yan wasa mai zuwa in kana neman karshen matsala ka je Barcelona kawai su kullum karuwa suke yi saboda babu wanda ya cuce su illa Joseph Mario batemio shine ba da kontragin hauka wa 'yan wasa ya sayi yin shirme duk babu abin da bai ba tansa kawai ya tafi yanzu kuma rabi da kwatan yan wasan da siyo ba sa ma kungiyar kai waye ma yake kungiyar ba Griezmann ba Coutinho ba Usman Dembele kuma duka sayayyen shirme ne Su Clement Longley din da suka siyo su Samuel Umtiti an ba su makudan kudade. Frankie De ma in ka ji sa sai ka ɗora hannu akai Kudade masu mugun yawa aka ba waɗannan 'yan wasa kuma babu wani abin da suka yi an zo an cike ko ina da ko ina babu wani mataki da ake da shi na ganin an sai 'yan wasan da ake bukata domin su zo su taka rawan da ake bukata sai dai kawai a yi ta mai da hankali akan karamar kungiya ana kwaso 'yan wasa wanda kuma ba su shirya ba kuma ko da ƙananan 'yan wasan ne ka san akwai matakin da yau za a samu matsala ba za a samu abin da ake bukata ba gobe ma akwai gwagwarmayar da ake kushe haka dai abin yake amma dai joseph Maria Bartomeu ya gama da Barcelona ina gaya maka duk shine musabbabin abin da ya kawo wannan matsala amma dai bari mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance Barcelona da sabon mai horoswa da suke kokarin kawa wanda rahotanni sun bayyana cewa Fabrizio Romano kamar da ya faɗa wato Hansi Flick na kungiyar kwallon gaba ta kasar Jamus tsohon mai horus da ita da wato kungiyar kwallon gaba ta Bayern Munich wanda ya horar an bayyana cewa yana da sha'awar dangana kungiyar kwallon gaba ta Barcelona a wannan matakin domin ganin cewa ya horar da wannan kungiya bayanai dai sun tabbatar da cewar a daidai wannan lokaci duk da cewar kungiyar ta barcelona tana yunkuri na garin cewar ta kawo yogin club bayanai dai sun tabbatar da cewar yogin Klopp ba mai horaswa bane wanda a wannan matakin yake so ya ajiye wannan hutu da yake shirin ɗauka daga aikin horaswa yana buƙatar wannan hutu ɗari bisa ɗari kuma an bayyana cewar shi ma zuwa laporte shugaban kungiyar ta barcelona ba shi da wani shiri na ganin ya uzura masa kada ya wannan hutu domin ganin cewar ya dawo ya ci gaba da horaswa a daidai wannan lokaci za dai mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance Victor Rocky dan wasa ne wanda kamar da muka kama maka bayani an ɗauka ƙara dangane da jan katinsa wanda ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona take yunkuri na ganin cewar an karshe an cire wannan kati da aka danka masa a karawar a ƙarshen makon da ya gabata an bayyana cewar a wannan mataki mahukunta da suke kula da gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya kwamitin da aka nada domin bibiyan wannan lamari sun ce wannan jan kati yana nan ba a ɗige shi ba amma Barcelona ta lashe to kuma ƙara ɗaukaka ƙara domin ganin cewa an bi mata hakinta gaskiya kuma ta halitta za mu jira mu ga al'amarin Victor Roque dan wasan kungiyar ƙwallon ta Barcelona inda zai kasance nan da 'yan kwanaki masu zuwa duba da cewar Barcelona ta ƙara jaddada cewar tabbas za ta ɗaukaka mataki za ta ɗaukaka ƙara kai a daidai wannan lokaci kazalika a barcelona har yanzu an bayyana cewar mai tuma da kungiyar kwallon kafa ta brighton shine dan wasan da barcelona take kallo kuma rahotannin sun nuna cewar barcelona a shirye take na ganin an yi musanyar ba ni gishiri in ba kamanda inda take tunanin sanya dan wasan ansu fati a cikin wannan yarjejeniya wanda a halin yanzu yana brighton ya ci gaba da zaman sa a cikin ita kuma barcelona ta mallaki dan wasa mai tuma da kungiyar kwallon kafa ta brighton za mu jira mu ga yadda lamarin zai kasance ko shakka babu mu tsallake bayanai daga Manchester United ce kungiyar kwallon kafa ta da mu dangana Manchester United a wannan mataki bayanai da ke fitowa daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United sun tabbatar da cewa fasa Jim Ratcliffe yana nan yana aiki tukuru a kungiyar ta Manchester United duk da cewa suna dakon hukumar gasar ajin Premier ta kasar Ingila su kammala sa halewa wato wannan mutumi domin ganin cewa ya dauki aiki tukuru a cikin wannan kungiya an bayyana cewar yanzu fa aiki yake tukuru wajen ganin cewar an shawo kan lamura a cikin kungiyar kuma musamman al'amarin da ya shafi maganar sauye-sauye a filin wasa na Old Trafford al'amarin da ya shafi maganar bayanai da ke fitowa daga cikin kungiyar kwallon gaba ta Manchester United na 'yan wasa da ake tunanin cifanowa da duka dai sauran bayanai an bayyana cewar kwamitin da ya shirya duka dai suna nan suna tattauna da shi kuma wasu ma har sun dangana birnin Monaco ta kasar Faransa domin ganin cewar sun tattauna wajen ganin an samu hanyoyin da ake bukata domin a sauya abubuwa a filin wasa na Old Trafford a kuma kawo 'yan wasa masu nagarta wanda za su mai da kungiyar ta Manchester United ga matakin da take bukata a daidai wannan lokaci. kundeji sa'ibi da kuma sarkin yakin Manchester United baki daya ina manya ne kan manya shi sai dai mun text kawai yanzu saboda shi ma ya gane wallahi sakonni na da suke wata sun wuce tunanin dan adam Allah ko yanda abin yayi yawa sosai sosai sosai Allah sai dai mu ce kawai alhamdulillah mun gode Allah amma akwai ina da gari sakonni gari guda a WhatsApp sai dai mu ce alhamdulillah kawai kwarai jama'a suna nan kuma jama'a albarka ne zan samu lokacin Allah da hankali hankali zan dinga mayarwa in na samu lokaci amma bai zai jarabawa ya zo billahi lazi a makaranta yanzu kan saura kiris ranar litinin zamu fara jaraba kaga abin kuma zai kara taruwa sai kuna mun uzuri insha Allah amma dai zan iya kokari na in ga ban barku wato kara zube babu wani labari ko ba zan iya kokari na ko minti goma goma ne zuwa sha biyar biyar za mu dinga ɗaure abin da muka zo ku shakka babu da shi kafin kuma mu gani da lamura za su kasance ko shakka babu kai mu tsallake bayanai daga Manchester United Chelsea ta samu nasara wasan da ta murza na zagaye na hudu wato wasa na biyu duba da cewa wasan su na farko da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa an tashi a wannan wasa kunnan doki a wannan karo Chelsea ta bada mamaki fanna ga maka yanda ka san ba Chelsea da muka saba gani ba Wasannin ta guda biyu da suka gabata wanda aka zira mata hudu a karawa da Wolves hudu a raganta a karawa da kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool a wannan karo Chelsea ne ta tashi tsaye malam ta taka rawa kuma filin wasa na kungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa a nan Chelsea ta ce ta taka muhimmiyar rawa ta taka rawa na gani in faɗa billahi laji suka doke kungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa sun nuna Aston Villa matukar bambanci a wannan karawa gaskiya idan ka dubi lissafin yadda yake a daidai wannan lokaci saboda ita ma kungiyar ta Aston Villa idan ka tare Unai Emery ka tambaye shi a daidai wannan matakin me yake tsammani a wannan wasa zai ce baka ko na minti guda bai taba tsammanin Chelsea za ta mamaye wannan wasa Chelsea za ta bada matsaloli wa kungiyar ƙwallon ta Aston Villa kamar da ta bata ba malam wasanni 31 fa Kono ga bai zira kwallo ba amma a wannan wasa ka ga taba zari Nicholas Jackson daga dawowar sai dasa kwallo da ka ina ga maka mintuna 45 na farko Chelsea ne ta mamaye wannan wasa gaba kida Enzo Fernandez bayan hutun rabin lokaci kuma ka karshen kuma kawai ya zira wata bugun daga tazara bugun tazara mai kyau mala shi kansa ya ji daɗin kwallon ma sai da ya cire riga tun da dama rahotanni suna nuna cewar Enzo Fernandez din ka iya barin kungiyar kwallon fita Chelsea saboda irin gugurmayar da kungiyar take fuskanta amma dan wasan yace to kowa ya shuru yanzu yana nan a Chelsea zama darabdam kuma ya zira wannan kwallo ne domin ya kara tabbatar da cewa fa a wannan matakin yana nan kuma a shirike na ganin ya ci gaba da bada gudunmawa Maurizio Pochettino. An bayyana cewar tuni Chelsea ta shiga lissafin yadda za ta tunkari kasuwar musanyar 'yan wasa mai zuwa. inda bayanin suka tabbatar da cewar Chelsea ba ta fuskantar wani kalubale na cewa dole ne sai ta ce fanar da wasu 'yan wasa kafin ta sake siyo 'yan wasa kamar da ta fuskanci wannan kalubale a kakar wasan da ta gabata. Za mu jira mu gani. A kungiyar kwallon ta Arsenal bayanai sun tabbatar da cewar Thomas Partey dan wasa ne wanda ba a sarin zai murza da a ƙarshen mako kungiyar kwallon ta wato Arsenal din a kara wanda za ta yi da West Ham United. Amma sai dai an bayyana cewar raunin nasa ba mai cikakken kalubale bane rauni ne wanda yake bukatan wani dan karamin lokaci ya karasa murmurewa babu wani sabon tiyata babu komai kuma ana sa nan ba da jima ba zai dawo inda shi ma jujuniyo kamar yadda muka kwana biyu muna faɗa Arsenal din tana nan tana ci gaba da tattauna a cikin gida dangane da yanayin contract sai inda zai kasance inda Mikel Arteta mai horis da 'yan wasan Arsenal din bayanai suka tabbatar da cewa yana jin daɗin kasancewar Jorginho a kungiyar ƙwallon kafa wato Arsenal. Malam ni duk wani labari ma da aka yau bai burge ni ba bayan na Super Eagles ta Najeriya sai na wannan Kevin De Bruyne din. Kevin De Bruyne fa duk rawar da yake taka ya fito ya bayyana cewar har yanzu shi baya jin sa ma yana da cikakken lafiya tukuna. A hakan ba daga dawowansa a watan Janairu fa kawai da zuwa yanzu da ake watan Fabrairu ya ba da tallafi an zira kwallo hudu ya zira biyar da kansa. a waɗannan wasanni duka ya taka rawa duk tsiyar da yi ya ce shi baya ma jin tukuna ma ya kai matakin da yake so ya samu kansa na lafiya baya jin da zanzan tukuna to wannan in yi lafiya sai ya yi kenan ku taya ni duba abin da to wannan duk tsiyar da ya shuka yanzu yana lissafin wai bai gama murmure to in ya murmure zai ya yi nan billahi lazi akwai damuwa billahi lazi suka bi da direban tirela kuke ta baki wani da frame me me ku jira sa'awai su sun san me suka taka su nura bala su wannan kai menene sunansa abdullahi bala bin dalali sun san me suka taka da irin su wannan kevin de bruyne sai dai ku kalle ku kuna hayaniya kawai wallahi sai ya haya sai dai su kalle kuna in su da bruyne nan suka kafa kun san akwai daukan fansa ba za a je emirates ayi wasa kar ku yi baki kabiru direban tirela yanzu kullum ya kira ni yayi baki akan arsenal yau ne kawai mu maganar super eagles amma dai mu je zuwa akwai ranar kin dillanci za ku haɗa emirates kuma za ka ce na gaya maka a daidai wannan lokaci ta karshen wannan tattauna kada ka manta za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sahihan bayanai a kuna ke faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima. jima.